Jama'a, na tara kunan ne ba don komai ba, sai don in sa muku gasa. Gasar ita ce, duk wanda ya mun karya har na yarda karya shi, zan masa kyautar shanu ɗari. To wa zai fara, yawwa kai ɗan lokaci bismillah. Ranka kai daɗe sunana balan bala. a radu bara wacce da ta wuce motar ɗebo ya ci ta faci an yi an yi a kwance taya amma sam noti ya ƙi kwantuwa baka, bakaniken ya ɓaci ya wani sa haƙori sai dai ka ji rukukus rukukus sai ga noti ya zama toka to ai wannan nashi wasa ne ko lado in yayi fushi nan take sai ya rikida ya zama mota ko kun sare ne in tafi da shanuna bandira da zo ka gwada raka shi daɗe na, haribu wata rana muna tafiya saɗa-saɗa cikin duhu da daddare a daji ba mu gani sam sai muka tsaya muka na idan gari ya waye sai mu shi gaba da tafiya sai malam ja tauyashe wala wakati wakafewa aje a ta zama allazi fayau ya shira hula shi sai ga haske fau daga shamakkan shi kaman gari ya waye naka wasa ne continue to ai ko ne idan abubuwa suka yi min yawa kaina hayaki yake fitarwa ya yi ya jama'a ko babu wanda zai yi ne tafi da shanuna an wada lafiya kamar tsaye a kai hmm. Hmm. jore kenan na zo karɓar bashi shanu hamsin na shekaran jiya da ka ce in zo in ansa in baka bani ba wai in kai ka gaban alƙali. Amma ban taɓa ganin maƙaryashi irin ka ba. Yaushe ka bani bashin shanu hamsin? To, daman ka ce, duk wanda ya maka ƙarya, kuma ta yadda ƙarya ce, za ka ba shi shanu ɗari. Saboda haka, Jauro, ba ni shanu na. Wannan gaskiya ne, akwai bashin shanu hamsin da zan To, sai ka biya ni bashin shanu hamsin, ko mu je gaban alƙali. nuna musu za mu iya motar mu yanzu na tafiya baba da akwai fitina dan yanzu muna gani ko ba fitila eh, ku gaya musu za mu iya motar mu yanzu na tafiya baba da akwai fitina dan yanzu muna gani ko ba fitila